Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Madina ɗahiru mai shani ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 30 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su. ga kanan labaran duniya. ta sanye da takunkumin rufe baki da hanci sun isa arfa wani tsauni da ke kusa da makka birnin da ya kasance mafi tsarki ga mabiya addinin islama adadin masu dauke da cutar covid-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan sha bakwai. a mako mai zuwa ake sa ran shugaban africos alasan watara zai bayyana matsayarsa kan sake tsayawa takarar shugaban kasar kanan labaran kenan To da a gobe musulmai a faɗin duniya za su gudanar da bikin babbar sallah. Za mu ji yadda masu siyar da raguna a kasuwannin birnin Legas ke kokawa kan rashin ciniki. Abin wasai wanda ya gani don ragon da aka sayi bara naira dubu talatin yanzu shi ne za ka sayar dubu saba'in da wani abu kuma ba za a samu irin shi domin yanzu ragunan da aka kawo don aka kawo daga Chadi daga Nijar in ka gansu ba mai nama ciki. Za kuma ajiyar da rundunar 'yan sanda a Najeriya ta kama wasu waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka. To za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha ta Sule za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. ta sanye da takunkumin rufe baki da hanci sun isa arfa wani tsauni da ke kusa da makka birnin da ya kasance mafi tsarki ga mabiya addinin islama sun isa yankin ne domin sauke wannan farali da ya kasance mai matukar muhimmanci cikin ayyukan hajji da ake yi a ƙasar saudiya annobar cutar coronavirus ta yi tasiri kan aikin hajjin na bana wanda a shekarar da ta gabata ya samu halartar mutum miliyan biyu da dubu ɗari biyar daga sassan duniya a wannan shekarar an takaita adadin mahajjatan tare da ɗaukan tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar adadin masu ɗauke da cutar covid-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan 17 yayin da yawan waɗanda suka kwanta dama ya doshi 670 kuma har ila yau amurka ce kan gaba a yawan mace-mace sanadiyar cutar da waɗanda suka harbu da ita yayin da take da sama da mutum miliyan 4,400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar a jela laraba adadin waɗanda suka mutu a amurka ya haura 150 jihohi irin su california florida texas kan fitar da sabbin alkalma da suka ɗara waɗanda suke sanarwa a duk mako ko kuma a kowane yini a jela laraba kaɗai jihar california ta sanar da mutuwar mutum 197 kamar yadda alkalman cibiyar kiwon lafiyar jihar ta fitar adadin da ya haura 159 da jihar ta gani a makon da ya gabata ita kuwa jihar florida ta rawaito mutuwar mutum 216 yayin da texas ta sanar da mutuwar mutum 313 a birnin ho chi da ke kasar vietnam hukumomi sun ba da umarnin rufe gidajen shan barasa da na rawa sun kuma haramta tarakan jama'a da ya haura mutum 30 wannan umarni ya fara aiki ne da sanyin safiyar yau alhamis a wani mataki na daƙi da cutar coronavirus bayan da ta sake balla a kasar a makon da ya gabata birnin ya kasance shine cibiyar kasuwancin kasar a nan kuma aka samu sabbin mutum biyu da suka kamu da cutar da ke da nasaba da barkewarta da aka gani a yankin nan. mutanen biyu dai sun riga sun mika kansu a lokuta daban-daban kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta fitar a baya ƙasar ta vietnam ta zamanto abin kwatance a tsakanin ƙasashen duniya lura da yadda ta maza-maza ta daƙile yaɗuwar cutar a yankunanta gwamnan jihar oregon da ke arewa maso yammacin amurka kate brown ta ce a yau alhamis jami'an tsaro na gwamnatin tarayya za su fara ficewa daga birnin portland bayan wata matsaya da suka cimma tsakaninsu da jami'an gwamnatin tarayya ita dai gwamnatin ta tarayya ta kare matakin da ta dauka na tura jami'an tsaronta tana mai cewa ta yi hakan ne domin a maido da doka da oda da suka cewa hukumomin jihar na zanga-zangar da ta ƙici ta cinyewa lamarin da ta ce yana saka gine-ginen gwamnatin tarayya cikin haɗari ita dai gwamna brown ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka rika sukar matakin tura jami'an tsaron tarayyar inda a jiya laraba ta zarge su da yin mamaya da kuma haifar da tarzoma tana mai cewa lamarin ya sa ana ta barnata dukiyoyi a tsakiyar birnin na portland a mako mai zuwa ake sa ran shugaban africos alasan watara zai bayyana matsayinsa kan sake tsayawa takarar shugaban kasar ana sa ran zai bayyana matsayin tasa ne a wani jawabi da aka shirya zai yi wa al'ummar africos a ranar 6 ga watan agusta jam'iyyar rhdp mai mulki a ƙasar ta africos ta zaɓi tara don ya sake neman mukamin shugaban ƙasa a karo na uku amma kuma bai ce ukun ba kan wannan tai da aka masa na neman yin tazarci a farkon shekarar nan watara mai shekara 76 ya bayyana shirinsa na mika mulki ga sabbin jini amma ana ganin mai yiwa ya sake shawara ne bayan mutuwar firayim ministansa amadu gwan kulubali wanda shi ya so ya gaje shi a farkon watan nan firayim minista kulubali ya rasu sanadiyar matsalar bugun zuciya to a gaida mahmud lalu wanda zai sake dawowa da karashin labaran duniyar a nan gaba kaɗan kafin nan bari mu leƙa jihar Legas. yayin da ya rage kwana ɗaya a gudanar da sallar idin layya masu siyar da raguna a birnin na ta kokawa kan rashin ciniki. Su ma masu siyan sun koka kan hauhawar farashin ragunan a bana. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da ƙarin bayani daga Legas. To ga mazauna birnin Legas ke ji game da wannan hauhawar farashin kayayyakin masarufin da kuma na raguna domin layya ga dai abinda wasu masu saye da kuma sayarwan ke cewa a ɗaya daga cikin manyan kasuwannin birnin Legas da ke Alaba. na Alhaji Hassan Sokoto wanda yake sayar da raguna kuma da shanaye. Gaskiya cinikin bara da na bana kaman ba za a haɗa ba saboda abubuwan sun zo kaman ta fuska biyu ko kuma fuska uku. Ta fuska ta farko ita ce daga gurin da muke siyo ragunan daga can arewa mafi yawa a yanzu eh, guraren da muke sayo raguna ba raguna da yawa saboda matsalar da suke fama da shi kalubalen tsaro da sauran wasu 'yan abubuwa dai na tashe-tashen hankula mutanen da suke ajiye rago kamar mutumin da zai ajiye rago guda ɗari guda hamsin guda sittin yanzu ba dama ya ajiye ko guda goma saboda yana jin tsoro to abin da yasa abubuwan ba su yawa ba kenan suka yi kuɗi ta fuskan masu saya kuma kowa dai ba sai an ce komai ba dai ana alhamdulillah sha'anin kuɗi gaskiya baya da yawa a hannun mutane duk wanda zai zo yana so ya samu mai ɗan karamin kuɗi kuma mai kyau ragunan da suke nan kamar suna da kamar hawa guda uku zuwa hudu da kai hawa na farko da ana iya samu dubu ɗari da talatin dubu ɗari da ashirin har zuwa dubu ɗari da goma da kai hawa na biyu da ake samu dubu ɗari dubu casa'in har zuwa dubu tamanin da biyar da kwai hawa na uku da ake samu dubu tamanin dubu saba'in har zuwa dubu sittin wanda ake samu kenan a yanzu. To a bana dai abin ba a cewa komai sai godiyar ubangiji saboda kaga a bara na yi kokari na siya raguna guda uku amma a wannan karo da kyar da jibin goshi na samu na sai guda daya saboda yanayin ciniki da yanayin hada-hada da kuma yanayin yadda ƙasa take ciki musamman ma wannan annoba ta coronavirus da ta bayyana mu nan a jihar Legas gaskiya ba karamin jiki muke ji ba sunana Alhaji Umaru Labu Sokoto sarkin kasuwar Alabarago um, lillahi bisa gaskiya abubuwa biyu da suka dami kasuwan tamu wanda ya hana mata samun yawan dabbobi fiye da shekara biyu da ta wuce ka sani a da can wuri guda ake da matsalar nan ta boko haram yana can a wajen a maiduguri site wajen kasashen maiduguri borno state sai shi ya kawo har nan kasashen mu katsina zamfara da to a wannan lokaci kuma ga corona virus ta zo kaga abin ya zama mana kashi biyu kuma duk wannan abin mai hana a samu ci gaba ne ga samun dabbobi a saboda haka gaskiya a yanzu nan dabba ta yi tashin gwamnan zabo bayan hauhau dabbobi a kasuwannin birnin lagos haka su ma kayayyakin masarufi da suka hada da kayan gwari da ake zuwa da shi daga arewacin najeriya sun matukar tashi babban ya amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin Idan muka taɓo batun tsaro kuma rundunar 'yan sanda a Najeriya ta ce ta cafke wasu waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka da suka hada da satar motoci da yin garkuwa da mutane. Hassan Maina Kaina ya halarci taron manema labaran da rundunar ta shirya kan wannan batu kuma ya aiko mana da wannan rahoton. recovered from one of the gangs an anti-tracking device. This is the second time we are recovering a jammer or an anti-tracking device from established car theft syndicate. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan DCP Frank Mba ke gabatar da gungun wasu barayin motoci waɗanda kuma suke amfani da na'urar hana gano inda suke. wannan dai shine karo na biyu a tarihin satar motoci a najeriya ana samun irin waɗannan barayi masu amfani da fasahar zamani wurin tafka wannan aika-aika binciken 'yan sanda ya gano cewar wani ɗan ƙasar nijar mai suna alhaji garba shine jagoransu wanda kuma ya samar musu da wannan na'ura kakakin rundunar 'yan sandan najeriya ya kuma gabatar da wani malamin addini da suka kama da aikata garkuwa da mutane A very disturbing and pathetic case involving the kidnap of one Jew, Epo Jonathan. Wannan wani laifi ne mai tada hankali kuma abin tausayi na garkuwa da wani mai suna Joe Epo Jonathan wanda ke aiki da wani kamfanin kai sakonnin kayayyaki wanda bayan ya kai sako cocin New Life Church of God da ke Shagamu limamin cocin mai suna pastor adeto kumbo adenoko da wasu mutane biyu suka yi garkuwa da shi tare da mai allurar barci suka sanya shi a wani ɗaki na karkashin ƙasa da ke cikin cocin pastor adenoko ya yi bayanin abin da ya sa ya tafka wannan aika-aika a few weeks ago we were short of funds and the idea of doing something ya ce 'yan makonni kaɗan da suka gabata mun fuskanci matsalar kuɗi wanda muke aikin taimako irin na agaji ta hanyar samar da kayakin abinci irin su shinkafa gari da sauransu wanda za a raba wa fakirai da mabukata abin kenan da ya sa muka tafka wannan aika-aika. I started kidnapping in the year 2018 after we do some kidnap. Wannan kuma wani kasurgumin dillalin miyagun kwayoyi ne mai suna Odedere Bride Chikeze wanda bayan ya dawo daga kasar afirka ta kudu inda yake da zama ya kafa wata kungiyar gungun masu garkuwa da mutane a kudu maso gabashin najeriya ya ce ya fara garkuwa da mutane ne a shekara ta 2018 wanda daga bisani ya gudu kasar togo lokacin da 'yan sanda suka ba zama suna neman sa. sannan bana kuma ya dawo najeriya kuma yanzu 'yan sanda suka cafke shi ya ce in sun kama mutane suna karbar kuɗin fansa abin da ya kama daga naira miliyan uku miliyan biyu zuwa naira miliyan ɗaya wanda ya ce ya yi amfani da kuɗaɗen da ya samu wurin kalasa gidan da ya fara ginawa lokacin da yake afirka ta kudin da kuma sayan wata dalilin mota kirar jeep wacce yake hawa hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da ƙarashin labaran duniya. Mummunar guguwar nan da aka wa lakabi da Isayas ta ci gaba da turewa tare da dosar yankin Karibiya bayan da ta dunkule wuri guda a kusa da Puerto Rico a daren jiya Laraba. ita dai wannan guguwa ita ce ta tara da aka rada wa suna cikin waɗanda aka gani a yankin tekun atlantika wacce har ila yau ta yi wa guguwar arin da aka gani a ranar bakwai ga watan agustan shekarar 2007 fintinkau an dai ta yin gargaɗi a mafi aksarin ciki da wajen yankin na karibiya waɗanda suka hada da puerto rico amurka haiti da kuma wani yankin bahamas a kuma yau alhamis ake sa ran za a zabga ruwa kamar da bakin kwarya tare da samun ambaliyar ruwa da guguwa mai karfin gaske a yankin virgin island da puerto rico a yau alhamis ake sa ran dawo da buga wasanni a gasar kwallon kwando ta nba a nan amurka mako ashirin bayan da aka dakatar da gasar sanadiyar cutar covid-19 da ta barke ana dai gab da kammala gasar ne sai aka dakatar da ita za dai a kara ne a wasanni takwas da aka tsara tumatumai ashirin da biyu za su gwada su daga cikinsu akwai kungiyoyin da suka riga suka yi nasarar shiga zagaye na gaba yayin da wasu ko ke kokarin tsallakawa zuwa zagayen zai a ci gaba da buga gasar kwallon kwandon ta nba ne a filayen wasanni uku da ke farfajiyar wasanni ta disney a birnin orlando da ke jihar florida inda 'yan wasa da kwace-kwace suka kwashe makonni da dama a killace labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sauraron labaran ne akan mita shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule ya dauke da shirin. Amin, amin, A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu kawo muku karashin tattaunawa da Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa na Jos jihar Plateau a Najeriya, inda ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji bayanan dalilai da dama da ka iya jefa masu aikata fyaɗe yin wannan ta'asa. sannan za mu ajiye wannan batu da bayyana muku matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka wajen yaƙi da wannan annoba ta fyaɗe. Yanzu ga Dr. Anna Geng inda za ta mana bayanin matakan da al'umma ya kamata su ɗauka domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe. So yadda ba zan gaji da cewa mutane gaskiya a yi gudun shaye-shaye. Mm. Mutane ya kamata a yi gudun shaye-shaye ko na mace ko na miji mm. A yi kokari kuma muna wayar da yaranmu mu iyaye muna duba me yaran yaranmu suke yi. Me yaran mu suke karanta me yaran mu suke kallo a especially kwanan nan da yanzu kin ga internet hmm. ana bar ma yara anyhow musamman yanzu ma da ake um, wannan zamanin coronavirus din ba uh, ana tura kaya aikin makaranta a internet wane ne hmm. Hmm. muna ba wa yara waya to ya kamata mu duba mene suke dubawa hmm. ɗaya kenan na biyu ya kamata kuma um, iyaye mu dinga koyar ma um, mazanmu yaranmu maza da mata hmm. cewa kowa fa mu girmama junan mu hmm. kowa ya gane cewa jikin wani ko namiji ne ko na mace ne abu ne mai muhimmanci ga mutumin mm. bai dace a ce in je in yi amfani da jikin wani ba tare da sanin shi ba tare da yardan shi ba mm. so ya kamata mu koya ma yaran mu girmama jikunan mu. Mm. sa'an nan kuma mu daina ba da hujja yadda na faɗa ɗazu ba hujja ba hujjan fyaɗe ko da mata ta cire kaya nake tana tafiya akan hanya kai namiji sai kai kai kokari ka kame jikinka ba wai mun ce mu dinga yawo naked ba hmm. amma mu nuna ma mutane cewa ba hujja hmm. sa'an nan idan ya faru da na mace har ta buɗe baki ta faɗa ko namiji kada mu fara neman dalilin da za mu karyata ta because idan muka fara karyata su ko kuma muna neman muna cewa ai laifinka ne ai dakin yi kaza da baki kaza ba dakin je wuri kaza da baki ce kaza ba hmm. ko kuma ai dakin yi faɗa wani lokaci fa matan nan ba su yin faɗa don sananin tsoro ne hmm. idan tsoro ya kama ka wala ba za ka iya faɗa ba wani lokaci. So ya kamata mu daina karyata su mm. mu yarda cewa babban abu ne sannan idan ya faru kada a yi shiru. Mm-hmm. Kada a yi shiru a nema musu taimako mm. a kai su asibiti a je a duba su a yi musu taimako a ba su shawara a ci gaba da duba su na ɗan tsawon lokaci mm. a tabbata cewa komai ya yi daidai kafin a bar su um, kafin a bar su su ci gaba da rayuwa hmm. sa'an nan kuma ya kamata idan ya faru mu al'umma gaba ɗaya mu sani cewa ba mu addu'a abin nan ya faru hmm. amma idan ya faru abin da za mu yi shi ne mu yi kokari mu kai kara hmm. ko da waye ne ya yi a kai kara idan wurin hukuma idan abun nan ya faru shawaran da zan bayar shi ne. in lokacin da ka lura cewa an yi ma yarinya an ma mata ko an yi ma namiji fyaɗe mm. kada ka canja masu kaya ita ka canja ma mutumin kaya mm, mm. kada ka yi wanka a kai kara a kai shi asibiti haka don in aka share ko aka yi wanka aka yakan zo ya yi wahala a tabbatar da cewa an yi haka mm. amma idan ba a canja kaya yanzu akwai abubuwa da yawa akwai gwaje-gwajen da za a iya yi bisa ga abin da aka bari akan kaya abin da aka bari a jikin na macen ko mijin mm. wanda har zai iya sawa a kama wanda ya aikata wannan abu. Mm. To bayan da an kai an je an kai asibiti an ɗauki wannan abin kafin mutum ya yi wanka. Yawa sannan kuma ko da waye ne ya yi a yi kokari a kai wurin hukuma an aka kai wurin hukuma akan zauna an aka yi magana da mutumin za a iya ganewa a wannan lafiyar shi kuwa mm. ba lafiyar shi kuwa ba to sai a kai shi asibiti mm. in aka kai shi asibiti to kin gani za a iya a nema mishi taimako domin yadda na faɗa da su wanda suke yin fyaɗen ma su da kansu ba su da lafiya taimako suke mm. eh, bukata to kin ga za a iya a taimako za a iya taimake su idan suna da wani cuta ne za a iya a magance musu. Allah ya kyauta. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti wanda babban attorney general mai shari'a Abubakar Balami ya kaddamar da zai yi nazari akan yawaitar fyaɗe da kuma ba wa gwamnati shawarwari akan matakan hukunci da ya kamata a ɗauka. Duk da cewa jama'a na da mabambancin ra'ayi game da haka. Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntuni zai faru. Tunda sanar dai sun diba wannan abu na ce a majalisa sun diba wannan abu kuma sun kawo kawo hukunce-hukunce wanda ya kamata a yi tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa a kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma samu mijin ko kuma samu mazajen irin wa'annan ba za ka taba samun wani abu so is kaman 50-50 haka wani a wani kwamiti ko kar a kwamiti ba abin da tun kafin kafin haife mu aka riga aka yi wannan law din su ne suke a penal code da su ne da suke a criminal code din ko su ya kamata a tsamo a ga cewa wannan lokacin da aka yi su dinnan ko ya riga ya wuce a da wata kila ba za a iya ganowa ba yanzu ga DNA nan ana ganewa yanzu yanzu da za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba sensitization shine a ga a nuna mutane cewa idan abin da ya faru a daina rurrufa shi because abin nan ko state crime ne amma a matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi faɗe din na cewa shi dan kasar Najeriya ne ko shine yanzu magana kuma Najeriya tana da hakkin ta biyo mutumin nan kadi tabbata hmm. tabbatar cewa a hukunta wanda ya mishi wannan laifi ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba idan har na duban wannan annobar ta bangaren ilimi ne da ƙasa kamar fyaɗe da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da ɗalibansu ana iya kullo mishi ta umarni na musamman abin da muke cema directive daga fada shugaban ƙasa idan har aka ba da wannan umarnin na musamman ma ministry ta ilimi ta kasa. shi kuma minista yana iya ba da kara tura wannan umarnin zuwa duk jami'o'in kasan da kuma manya-manyan kwalejin karatu na kasa. domin shugabannin waɗannan jami'o'in da sauransu kuma za su ɗauki matakin da aka umarce su da su ɗauka idan har aka samu wanzuwar haka ita ce a kafa doka wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan. zama wacce aka taɓa yi wa fyaɗe ne har so uku shekara na hudu lokacin makwabcinmu ya lalata ni iyayena sun sani lokacin sannan shekara na goma sha biyu abokin ba dan abokin babana sannan kuma shekara na goma sha biyar a lokacin ina um, hostel a secondary school a ogun state na biyu it was continuous ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba it's yana ta yi ne akai akai akai akai akai kuma duk lokacin da ya ga zan yi magana zai gaya min zan kashe ki zan kashe ki i'll kill you i'll kill you if you talk na uku din kuma ina hostel na tana rana ban da lafiya to shi kaɗai ne a gida bai je makaranta ba kowa da kowa sun tafi makaranta an samun drip nan za mu jingine wannan batu na fyaɗe a tara mako na gaba inda za mu shiga wani babin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaida Aisha Tusle yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Lawal Baila Batsari jihar Katsinan Najeriya da yake cewa don Allah ina so ku isar mini da sakona zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Haba shugaba Muhammadu Buhari wai mu al'ummar karamar hukumar batsari a jihar katsina ka manta da mu ne ka yi shiru 'yan bindiga suna ta kashe mu kai kuma ko a jikinka wai a ƙarshe ma sai muka ji ka je ƙasar mali domin sasanta rikicinsu don allah mu dai a cece mu in dai har muna da rana a kakar zaben shekara ta 2023 idan allah ya kai mu Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijon. Suka ce VOA Hausa ku faɗa wa alhazanmu da ke ƙasa mai tsarki cewa don girman Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallama su sanya ƙasashenmu a sahun gaba a yayin gudanar da addu'o'insu domin wallahi tura ta kai bango ruwa sun kai ma 'yan najeriya ga wuya batun haɗiye su suke yi ya allah ka kawo mana agajin gaggawa ko ma samu sa'idar rayuwarmu don daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai wani saƙon haɗin gwiwan da ya fito daga amadu abacha macina da kawu kawu mai goro kumsa sako na gaba ya fito ne daga aminu fiyol baban yusra Maraɗin nijar ya ce ya allah ka kai mu lokacin zaɓe lafiya don mu zaɓi matasa don mu ji daɗin rayuwarmu. Sai kuma saƙon Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce, Salam VOA Hausa, hakika harin kwantan ɓauna da wasu 'yan ta'adda suka kai kan ayarin tawagar gwamnan jihar Borno, Baba Gana Umar Zulum. Abin takaici ne da kuma Allah wadai. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addanci a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin suma amin. Sai sako na ƙarshe na haɗin gwiwa da ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Suka ce muna taya duniya murnar zagayowar ranar yaƙi da ciwon hanta ta duniya da fatan jama'a za su rinka zuwa gwaji akai-akai. To mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonninku. bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ta sanye da takunkumin rufe baki da hanci sun isa arfa wani tsauni da ke kusa da makka birnin da ya kasance mafi tsarki ga mabiya addinin islama sun isa yankin ne domin sauke wannan farali da ya kasance mai matukar muhimmanci cikin ayyukan hajji da ake yi a ƙasar saudiya annobar cutar coronavirus ta yi tasiri kan aikin hajjin na bana wanda a shekarar da ta gabata ya samu halartar mutum miliyan biyu da dubu ɗari biyar daga sassan duniya adadin masu ɗauke da cutar covid-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan sha bakwai yayin da yawan waɗanda suka kwanta dama ya doshi dubu ɗari shida da saba'in kuma har ila yau amurka ce kan gaba a yawan mace-mace sanadiyar cutar da waɗanda suka rabu da ita yayin da take da sama da mutum miliyan 4,400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar a je laraba adadin waɗanda suka mutu a amurka ya haura 150 a birnin ho chi minh da ke ƙasar vietnam hukumomi sun ba da umarnin rufe gidajen shan barasa da na rawa sun kuma haramta tarukan jama'a da ya haura mutum talatin wannan umarni ya fara aiki ne da sanyin safiyar yau alhamis a wani mataki na daƙi yaduwar cutar coronavirus bayan da ta sake balla a ƙasar a makon da ya gabata a makon mai zuwa ake sa ran shugaban africos alasan watara zai bayyana matsayarsa kan sake tsayawa takarar shugaban ƙasar ana sa ran zai bayyana matsayar tasa ne a wani jawabi da aka shirya zai yi wa al'ummar africos a ranar shida ga watan agusta to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham wata ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa, mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.